bayan haka sai aka kawo shi ya zo yi shugaban eh, eh, eh, burgeta nan amma ba ku kuke faɗa kan cewa baya ta ma najeriya ya ɗinke boda ba ah, to kowa ba da nashi basira ba haka ne yawa kowa da nashi basira obasanjo ya yi ya tafi baban gida ya yi ya tafi mm. wane ne umar ya yi ya tafi to kaga kowa da irin nashi shi kuma ya ga haka ne watakila mafita shi ne ya yi ok to ina don ana ta zargin shi wai talaka suna ta jin yunwa ah, mene mene shi ba Allah bane ai haka ne shi ba Allah ba ne Allah ne mai wadata mutane haka ne annabi na cewa ah, abdullahi ka sani inna ummata da yan fa'uka bi shay'in hmm. ba eh, eh, eh, abdullahi mutum ba ya iya wadata mutum haka ne dishe'in da wani abu sai dai Allah to kaga Allahu akbar eh amma in ka ce shi Buhari dai iya wadata mutum to ka ture wani hadisi na annabi kenan wannan gaskiya ne to yanzu ne, addu'a kake da shi zaka yi masa na mulkin da yake kai mu ma muna da kuskure haka ne lokacin da mun da mu ce canji canji canji hmm. mu ce canji mai kyau Allah ka yi mana canji mai kyau ba mu ce ba sai muna cewa canji dole canji dole har muka sa dole a ciki to gashi canji nan ba mai jin daɗinsa kuma yanzu ana an dawo ana zarginsa amma zargin mu ne da mun ce Allah ka yi mana canji mai kyau to kaga watakila da canjin nan ya yi kyau kenan Kyau, ubangiji Allah ya sa ya yi kyau amin Allah ya sa ya yi kyau amin ku kuma malamai ba ku addu'a Allah ya sa ci gaba da addu'a da zuciya daya mu dai muna ce ya yi bakin yin sa ya yi haka ne eh, in ya iya ka san kowa ah, biri kaga biri kowanne da irin gudunsa wani da hagu ike wani kuma da dama to kaga mulki kowa da irin basiransa da dai tsara watakila nan ne dai shi dai samu mafita to zuba da haka mu ba za mu iya zargin shi ba mu dai mun ce Allah ya ba shi iko tunda ya ce gyara ne to mu mu ga irin gyaran da dai yi watakila dai kawo gare mu to yanzu masu zagin shi a gari su ce ba shi da kirki ba shi da kirki wani shawara zaka ba su su waɗanda masu faɗa dama shi ɗan adam bai gode maka sai baka dan adam ba zai gode maka ba ba zai san amfanin ka ba sai ba ka ko mace ne ba za ta yaba ma mijinta ba sai ranan da ya mutu abin da ya tattare mata nan ba ta gani to lokacin da ya mutu ba shi sai ya kullo mata sai ta ce ashe mutumin nan ina ina ina kyautata mini amma lokacin kuma ba nan to Allah ya samu dace amin mun gode